mutane da dama suna fuskantar raini a cikin rayuwarsu irin sai ga mutane suna raina ka abin ma har ma takaici yake baka me yasa mutane suke raina ka idan kana so ka ga cewa mutane sun daina raina ka sanin cewa suna raina ka ba shi bane matsala abu mafi muhimmanci da kamata ka gano shine me yasa suke raina ka domin idan ka ga cewa mutane suna raina ka ba a banza bane ga wata tambaya da kamata kai makanka me yasa mutane ba sa raina wani mutum na daban sai kai mu cewa kai da abokinka ne me yasa mutane ba sa raina abokinka sai kai ne suke rainawa a nan kinin ya kamata a tabbatar ma da cewa matsalar daga wajenka ne kenan a cikin wannan video za mu ga abin da yasa ake raina ka abu na farko da ke sawar ana raina ka shine idan ya kasance kana abubuwan yara alhali kai ba yaro ba ne mun san da cewa rayuwa mataki-mataki ne akwai lokacin yarinta akwai lokacin samartaka sannan akwai wani lokaci can na gaba to yanzu mu ɗauka cewa kai samari ne ko kuma sama ga haka sai a ganka kana abubuwan yara a tunaninka mutanen da ke matsayinka samari irinka ko kuma waɗanda suke sama ga haka su me za su yi tunani a kanka abinda za su yi tunani shine kai yaro ne alhali kai ba yaro bane to kasancewar kai ba yaro bane sannan kana abubuwan yara wannan ne zai jawo ma raini wajen mutane sai a ce ku kalla da Allah wani ne gashi fa shekarunsa kaza ya balaga amma shine ke wanga aiki kaga kenan tun daga nan raini ya fara me yasa raini ya fara saboda kana abubuwan da ba matsayinka bane a can kana abubuwan yara alhali ka wuce matsayin yarinta mutanen da za su iya ganin mutuncinka waɗanda za su iya girmama ka su ne yara domin abin da suke irin shine kake su wajen su wannan abin shine kamata a ce an yi don haka su ba za su ga ka ba amma mutane masu hankali waɗanda su sun girma sun balaga sun san abin da suke sun san da cewa a duk lokacin da kake abubuwan yara to zaman kana ɗaukan matsayin da ba naka ne wanda kuma bai kamata ba a ce ka ɗauke shi idan kana so a daina raina ka ya kamata ka daina abubuwan yara ka san da cewa ka girma yanzu abu na biyu da ke jawo ma raini shine idan ya kasance kana abin da bai dace a ce kayi ba kowane mutum daga cikinmu akwai abubuwan da idan ya aikata su za su iya jawo masa raini anan kuma ya kamata ku san wani abu ni abin da zan iya yi ya jawo min raini wajen mutane wani idan ya yi shi ba za ga cewa ya yi wani kuskure ba mu dauka cewa ni yanzu yadda kuka sanni a ce gashi yanzu kun ganni ina tarawa cikin mutane ina cashewa me za ku fara tunani a kaina mutane da dama sai sun firgeta sai hankalin su ya tashi su ce a a shi dama haka ne yake domin me ba ku sanni ba haka kun san da cewa ba ɗabi'a ta bace abin da nake kinan kasancewar ina abinda bai kamata a ce na yi ba abinda a matsayin da nake yanzu wajen ku bai kamata a ce kun ganni ina irin waɗannan abubuwa ba a duk lokacin da kuka ganni ina yin su wannan abin ya isa ya jawo min raini a wajen ku saboda ina abinda bai kamata a ce yayi ba duba da irin matsayin da ke gare ni a gare ku to kai ma yanzu a wajenka haka ne duba da irin matsayin da ke gare ka duba da irin matsayin da ke gare ka a cikin jama'a akwai wasu abubuwan da idan ka aikata su za su iya jawo ma raini mutane za su fara raina ka su ce a shi dama haka ne yake ku kalla da Allah daga watan rana shi kenan raini ya fara kenan a tare da kai amma sai ka ga wani mutum dan ya zo ya irin abin da kai ba za a ga laifinsa ba kenan daga yau duk abin da za ka yi ka tsaya ka lura kai duba da irin matsayin da ke gare ka wajen jama'a sai ka ga cewa idan ya dace kai wannan abin ko a'a idan ka ga cewa ba wata matsala sai kai amma kana ganin cewa wannan abin zai iya jawo ma raini kai sai ka dakata abu na uku da ke sawar ana raina ka shine roƙo idan kasance kai roƙon mutane ne kawai kake kuɗi da zaran ga mutum wane ba ni kuɗi za ina buƙatar su domin ina cikin mawuyacin hali gobe ma ka ganshi ka ƙara kowane lokaci idan ka ga mutum roƙon kuɗi ne kawai ka iya a ka me zai faru idan kasance kai roƙo ne kai ka iya a cikin rayuwarka da zarar mutum ya ganka dama ya san da cewa roƙon shi ne za ka yi kai tsaye zai canza hanya mutane ba za su so haɗuwa da kai ba mutane za a fara raina ka domin me kai ba domin kai baka iya komai ba illa roƙon mutane na taɓa yin wani video inda nake cewa ku daina taimakon mutane zan yi muku takaitaccen bayani akan wannan video a cikin wannan video ina cewa ku daina roƙon mutane ne saboda na gano wani abu na gano cewa mu mutanen da ke taimakon wasu ko kuma in ce kai da ke taimakon wani mutum wanda ke buƙatar kuɗi wajen ka a nan ina magana ne akan taimakon wanda shi lafiyarsa kalau sannan ya zo zuwa na farko wajen ka ya ce wani taimaka min da kuɗi ka bashi ka san da cewa lafiyar salau gobe ma ya ƙara dawowa ka bashi jibi ya ƙara dawowa ka bashi a nan zan gaya ma wani abu da zai canza ma tunani kai da kake kana bashi kuɗi a kowane lokaci idan ya zo roƙo wajen ka kai ne ma kai ne ma ke ke bashi karfin roƙo a kowane lokaci domin kun san abin da ke faruwa ko kuma in ce ka san irin sakon da kake tura masa a duk lokacin da yake neman kuɗi wajen ka sannan kana bashi kana bashi sakon cewa ne wane a duk lokacin da kake buƙatar kuɗi je ka roƙi mutane za ka samu cikin sauƙi ba ma sai ka wani aiki ba cikin wahala kai da za ka iya samun kuɗi cikin sauƙi me zai sa wai eh, ka tafi kana wani aiki na wahala cin ci gaba da roƙo za ka ci gaba da samu kuma ku wannan haka ne domin a duk lokacin da ya roƙa yana samu don haka me zai sa ya daina roƙo kasancewar yana samu amma daga lokacin da mutum ya zo neman taimako wajen ka ka bashi na farko sannan ka tabbata da cewa lafiyar salo amma kasancewar wannan lokaci yana buƙatar abin nan sosai kana iya ka bashi amma idan ya dawowa ta biyu kada ka bashi me yasa nace kada ka bashi a duk lokacin da maruki wanda shi roƙon mutane kawai ya iya alhali kuma sa kalau bai da wata tawaya yana iya tafiya ya aiki domin ya samu kuɗin kansa idan yana roƙo ya ga cewa ana bashi zai ci gaba da yi amma idan yana roƙo ya ga cewa ya fara samu sai daga baya mutane suka gane shi suka daina bashi kun san abin da zai faruwa daga wannan lokaci shi ma zai fara neman nashi ne na kansa domin ya san da cewa roƙo bai aiki kuma mutane sun riga da sun gano dubarar shi daga yau da na taimakon mutane kana iya kai taimako na farko don kaga cewa mutum yana cikin bukata ne sosai amma taimako na biyu kada kai idan kuma ka tabbata da cewa lafiyar sa kalau yana iya ya nemi na kansa ka bar shi kawai idan ya gaji idan ya ga cewa ba mafita tabbas ne zai nemi kansa